na'am kawai sha uku ga watan sha ɗaya shekara ta dubu da ashirin da biyar a cikin wannan masallaci mai tara albarka na al'imam a muhammadu sani bin abdullah da yake a wannan layi na icos break a wannan unguwa mai albarka gaida kungotso local government a cikin birnin kano a mun haɗu a cikin wannan darasi mai tarin albarka na arba'unan nawawiyya yahya bin sharaf nawawi alaihi rahmatullah ta'ala wanda yau shine darasinmu na 24 mamanta da insha Allah ta'ala a darasin da ya gabata mun tsaya ƙarshen hadisi na a goma sha tara yau za mu tashi hadisi na 20 insha Allah ta'ala قال المصنف رحمه الله الحديث العشرون عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت rawahu al-bukhari ah, an karɓo hadisi a ah, kowace hadisi na 20 al-hadisul 20 ana abi mas'ud an karɓo daga abi mas'ud uqbata bin amri al-ansari shine uqba bin amri al-ansari al-badari radiyallahu anhu Allah ta'ala ya ƙara yadda a gare shi ala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce inna mimma adrakan na, haƙiƙa daga cikin abin da mutane suka riska min kalamin nubuwatul ula na daga zantukan annabawa na farko idan lam tastahi idan baka jin kunya fasna mashi ka aikata duk abin da ka ga dama Rawahul bukhari imam bukhari ne ya rawaito wannan hadisi a wani hadisi a waya da matukar muhimmanci wanda ke dauke da wata mas'ala mai girman gaske kwarai da gaske wata ita mas'ala ta kunya da farko wannan hadisi a kamar da muka je an karɓo shi daga abu mas'ud waya abu mas'ud shine uqbatu bin amr al-ansari a ɗaya daga cikin sahabbai na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al cikin mutanen garin Madina mana baya cikin muhajirun ko muslimatul fatahi a kamar da malamai suke kasa matsayi na sahabbai a yana cikin mutanen garin Madina ne ta kace al-ansari cewa al-badariyu wanda ya halitti yakin badar ana cewa albadari kamar da ake ta al'amfari aka ta al'amfari mutumin al’amfa nisba ce zuwa ga ya ka ce al’amfa suna ne na mutanen a garin madina al'amfar suna waɗanda suke mataimaka mataimaka manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to shi ma na aka ce albadariyu mana wanda ya halicci yakin badar a nan malamai sun yi maganganu a kan cewa da ake nisbarsa zuwa ga daga da ake nisbarsa zuwa ga badar albadari shin haƙiƙa ya halicci yakin badar ko bai halitta ba ya ji yakin badar ko bai ji yakin badar ba a wasu malamai suna ganin a cewa ya halarci yakin badar an fahimta ya halarci yakin badar a da kasin malaman da suke tafi akan wannan akwai malu bukari da imam musulun amma zamhurin malamai suna ganin cewa wannan nisbar da ake masa albadari an masa nisba ne an kiraye shi kama a ce alkanawiyu ne mazaunin garin kano shi badar ɗin sunan yanki ne sunan guri ne badar to shi ya kasance mutanen da suke zaune a wannan yankin mai suna badar an fahimta to shi sa ake kiransa da suna albadariyu shi sa ake kiran suna da da abin shafa albadariyu a shi wannan sahabi mai girma Allah ta'ala ya kare da a gare shi ya halarci bai asul aqaba a lokacin da ya halarci bai asul aqaba yana cikin yara yara matasa wanda suke a wato anan a tare da sahabbai a lokacin sannan ya saurin ya yaƙunƙuna tare da manzon Allah su sallama yaƙunan da suka zo bayan bai asul aqaba ya samu ya halitta wato yaƙunƙunan da suke biyo baya bayan wafatin manzon Allah sallama ya tashi daga garin Madina ya sauka garin Kufa ya zauna ƙarshen rayuwarsa ya dawo garin Madina kamar da wa'in su malamai suke ambata cewa ya ƙara dawo garin Madina wanda a nan ne ya rasu an fahimta wasu anan suna ganin cewa a yara ma rasu ne a garin kufa ɗin bai dawo garin madina ba wanda ya rasu shekara tana a wato ana arba'in da ɗaya ko da biyu bayan hijira Saman zan Allah sallama a khilafar sayyidina ali wani suna ganin cewa a, wato ana a ƙarshen khilafar sayyidina ma'auya ne Allah ta'ala ya masa rasuwa ya rawaice hadisai a ɗari da guda biyu wanda imam bukhari da muslim sun itufaƙi wajen rawaito hadisai guda tara cikin hadisansa wanda imam bukhari ya rawaita hadisi ɗaya shi kaɗai muslim ya rawaita hadisi guda bakwai a cikin hadisan da ya rawaito tare da daga zan Allah sallallahu alaihi wa sallam. wasallam ah, yake cewa qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna mimma adraka na yana daga cikin abinda mutane suka riska min kalamin nubuwa daga cikin irin zantukan annabta daga cikin abin shafi irin zantukan annabta da yake wahayi ne aka saukar annaba su ne aka yi musu wahayi daga Allah subhanahu wa ta'ala so daga cikin abin da mutane suka riska na abin da yake wahayi ne da aka yi wa annaba da suka gabata kafin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine menene idza lam tastahi suna ma shi in baka jin kunya ka aikata abin da kaga dama to daka wannan magana ce da al'umma annas aka ci a hadisi mutane suka gaji wannan maganar wannan annabi ya zo maimaita ta wannan ya zo tafi ya maimaita ta haka haka haka haka har zuwa kan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan haka zance na annubuwa kalamun nubuwa zance na annabta suna fitowa ne ga duk mutumin da ya zamanto cewa aka yi masa wahayi daga Allah to nan shine zancen annabta wanda aka yi masa wahayi daga Allah subhanahu wa ta'ala ya zama annabi ya zama so zancensa zai zama kalamun nubuwa ne zancen annabta abu saboda haka a ita wannan magana haka cikin maganganun da wa kamar da malamai suka ambata da cikin maganganun da suke aka samu wa annabawa na farko suna yi wanda shine abin da manzon Allah sallama ya ambata a cikin wannan hadisi to nan da aka ce fasna ma shi ta to ka aikata abinda wato ka ga dama nan o jumla gaba ki ɗaya tana kunshe da sharadi da amsa sharadi. aka ce in baka jin kunya ko kaga an baka sharadi? in dai baka jin kunya to ka aikata abinda ka ga dama idza lam eh, eh, na'am idza lam fasna ma shi an kawo ashar wa jawabu shar in baka jin kunya to kai kaza in baka kaza to kai kaza kaga an baka sharadi da kuma amsa sharadin su don haka a nan malamai a sun magana game da jawabu shar cewa mai jawabu shar din yake nufi tunda aka ce in baka jin kunya nan babu wata matsala wajen ma'anarsa amma fasna ma shi ta ka aikata abin da ka ga dama shin me ake nufi ka aikata abin da ga dama shin ana nufin kawai an ma izini an halatta ma ka aikata abin da ga dama an baka jin kunya koko me ake nufi akwai wata ma'ana da ake nufi ne na malamai wasu da kasu malamai suna ganin a'a nan kamar gatsi ake mutum Gatsi ake ma da yake kunshe da gargadi da tsoratarwa to ka aikata abin da ga dama misali kamar yaro ne ka ce eh, ka sa shi wani abu bai ba zaka to shine zaka je ka aikata abu na ga dama kaga wannan wato ga tsaye kake masa da kuma tsoratarwa cewa zai ga abin da zai biyo baya in bai ba abin da ka umarce shi ba kace to zaka je ka kike nan je ka je ka kawai je ka mana in zaki ita ba zai ga abin da menene baya so an fahimta to da haka nan lam tasna lam tastahi in baka ji kunya ta akata abin da kaga dama an fahimta malaka ce a shi wani lafazin yana daidai da faɗin Allah ta'ala da Allah ta'ala ke sun sun sun sulat ko ike ta amalu ma shi tum ina ma ta'amalu na basir ko ko aikata ta da kuka dama Allah ta'ala mai ganin abinda da kuke aikatawa ne ko aikata kowa ya aikata abinda da ya ga dama wanda kaga kamar tsoratarwa ne a cikin gabe din da Allah subhanahu ta'ala wato an yayi ga ga mutane a cikin wannan aya musulman suna ganin a'a nan da aka ce na ma shi ita yana ɗaukan labari ne kawai ka aikata abin da ka ga dama kawai na ma shi inda ba ka jin kunya kawai ka aikata abin da ka ga dama ba siga bacce ta tsoratarwa a kawai labari ne duk wanda baya jin kunya ya aikata abin da ya ga dama zai zama cikin mai cikin abin da Allah subhanahu ta'ala ya halarta kenan ka aikata abin da ga dama matsawar abu wanda yake ya zama to halal ne an fahimta to sai ka aikata shi inda ba ba za ka ji nauyin ka eh, ka tsayi da wannan aikin ba kawai ka je ka aikata matsawar Allah ta'ala ya umarce ko ya halatta ma wannan abin da ka ji kunyar kowa kawai ka aikata abin da ka ga dama din an fahimta suka ce wannan kamar siga ce ta ta abin da ya shafi labari wanda kamar da wancan hadisin man sanar kita man ka zaba alayya musu amidan fale tabawa'a maƙa'aduhu minan na wanda kan gwanan ma sharaɗi ne man ka zaba alayya musu amidan duk wanda ya yi min ƙarya da gangan to me amsar eh, shi sharaɗin shine fale tabawa'a maƙa'aduhu minan na to ya nemi wato gurin zamansa a wuta nan ba ana nufin itashi nema ba a'a labari ake fara ake kan mutum dan wuta ne to zai tabbata a wuta Allah ta'ala ya kiyaye dan haka a wannan hadisin cike yake da da tsoratar da mu game da wato sha'anin kunya kan cewa kunya wato abu ne mai matuƙar mahimmanci a cikin addinin Allah subhanahu wa ta'ala mutum isifanci da kunya Shi ne abin da yake wato yake kunshe da kamala ta imanin mutum idan ta tastahi fasna ma wanda kaga ana maganar wato tabbatuwar a samu kunya a tare da kai kenan wanda in baka jin kunya to ka aikata abin da garamu zai zama ba ka da linzami kenan wanda kunya ta farko da take wajibi dukkanin eh, mutum mumini idan mutum ya siffatu da ita shine kunya Allah ita ce a fari kunyar Allah ko ta zuciya ta mumini ita ke wato tabbata a cikinta akwai mai ko kunyar Allah ita kunyar Allah ba ta da alaka da guri ko lokaci ba ta da alaƙa da cewa yanzu a cikin daki nake ko a cikin wani guri nake da ba kowa ko a wani gari nake da ba a san da ba aikata abin da na gada ba ka tuno Allah ta'ala yana ganin ka sai ka ji kunyar mahalicci ka sai ka hana kanka abin da Allah ta'ala ya hana ke sanin kunya ba ta kunyar Allah ta'ala ba ta da dubi da lokaci kaka ce a yanzu dare ne wato akwai duhu bari kai in fita in je harkokina in je in dawo ba wanda ya san ina nake a Allah san ta'ala sai ka ga cewa Allah ta'ala me yana ganin ka sai ka ji kunyar Allah sai ka hana kanka aikata son zuciya an fahimta shine idza lam tastahi fasta ma shi dan haka a ita kunya aka cikin sufofi wanda suke na na wato mutunci da kamala ɗan adam mutunci da kamala ɗan adam shi sa manzara salama a cikin hadisi na ibn maja na da wato anas bin malik allah ta'ala ya ƙara yadda a gare shi yake ambata cewa manzon allah salama ya ce inna li kulli dinin khuluqa wa khuluqul islamil haya inna li kulli dini haƙiƙa kowane addini yana da ɗabi'unsa da ya fice da su wa kulqul islamil haya ɗabi'ar musulunci da ya fice da ita ita kunya duk dan wannan addini zaka same shi mai da kunya wannan sifa ce da musulunci ya fice da ita duk wani musulmi za ka same shi da kunya abinda wani zai yi saka ce kai ai wannan ai bai kamace ne ba zan ba wannan abu zai taɓa mutunci wannan ai habara sai ka ce ban kunya ni zan yi kaza ka kenan wannan sifa ce ta musulunci kamar da manzon sallallahu ya faɗa a cikin wannan hadisi an fahimta a shara kenan kunya ba abu ne kawai yake da alaka da al'ada ba a'a abu ne na musulunci kunya abu ne na musulunci ba daidai bane mutum ya ga cewa kawai ai shi mara kunya ne shi kawai shi fitsararre ne a unguwa shi baya jin nauyin kowa baya jin kunya kowa ko zai iya yin abin da ya ga dama wannan wannan annan ba ɗabi'a musulunci ba ce sun yi cewa shi ne fitsararre wanda ya yaushe ɗan ya masa fitsari a ka bari itin kare abu kaza din ya yi sai mai in ya yi wannan ba ɗabi'a musulunci ba ce manzo ya ce idan lam sahi fasna ma shi in baka jin kunya ka aikata abin da ka ga dama ai ba za ka aikata abin da ga dama kuma ka sha'ai akwai kamun Allah ta'ala da zai zo ya zamanto isame ka shi sa manzo Allah sallama yake faɗa a wani hadisi yake cewa alhaya kulluhu khair dukanin kunya alkhairi ne a cikin ta ita kunya ba ta zuwa sai da alheri mana alheri ne yake sa yake sanyawa a kunya kuma alheri ne za a taran an kunya baka cewa ina ji kunya kaza kaza kaza a'a ita dai wannan sifa ta kunya ka tabbatar ita za ga alheri a cikin rayuwarka shi sa manzon Allah salama da cikin sufofinsa da ya shahara da su shine akwai kunya sahabbai suka ce ma'aikin Allah salama ya kasance ashaddu haya'a Midal mada albikirfi fi khaybiriha ya fi budurwa kunya da take cikin mai ɗaki da aka killace ta aka sa ta a lalle nan ana maganar eh, rayuwa ta da kenan da budurwa da aka sata a lalle ko budurwa da take ziran aure tana zaune ne a cikin uwar daka a killace ana kula da ita to ma Allah sallallahu ya fi kunya sama da irin wannan ƴan matan da aka killace su sallallahu alaihi wa alihi sallam an fahimta shi sa wancan hadisin manzo sallallahu yake cewa ah, alhaya shu'batu min al-iman menene kunya yanki ce na imani ko cewa eh, eh, imani da yankuna wa saba'in da wani abu wal haya shubatu min al iman ita ma kunya wani yanki ne na me na imani ya nan ba abu ne wanda yake sassauka kawai da mutane za su kawai ai yanzu zamani ne na wayewa da ba buƙatar kunya ka ga o yarinya mace ta yi shiga da ta ga dama ta banza ta yi to tsakiyar maza tana tafiya ba ta jin ɗarɗar ba ta jin ko zuciya ta terawa wanda sabanin shekarun baya wanda in mata su fito za su an yi uh, za su fito unguwa ko sun je unguwa su ba za su fito ba sai an yi kiran magariba amma za sun tada sallah a masallaci sawu ya ɗauke sai su su shiga gida amma yanzu sai ana sai mazan ma suna kan eh, sau na juma'a ko an fito ana dandali sai su keto ta kai ta turare ta yi shiga banza tana takama zuciyarta kowarawa rawa ba ta yi ba za ta zo wani tsoro ko shakka wani abu ba ta kai magana kunya Allah ta'ala ya tsoka to yamma zan sanar kita idan lam tastahi fasna ma shi in ba ka jin kunya ta aka ta abin da kaga dama mana ka rayi kenan babu halal babu haram kenan kawai ka rayi yadda kaga dama kawai fasna ma shi ta ka rayi yadda kaga dama ba ma'aunin daidai da ba daidai ba duk mutumin da ya rasa kunya ai za a ga da wannan control nan ba daidai ba ba daidai ba duk abin da ya sha ne duk abin da ya aikata zai ga mai daidai ne ya aikata shi daidai da shi Allah ta'ala ya kiyaye A sai hadisi na gaba malaki cewa alhadisu eh, alhadi wal 20 hadisi na 11 an abi amr وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم an karɓo hadisi أبي آه، أبو ammu وقيل أو wani faɗin aka ce سننسى أو ko alkunyarsa أبو عمرة Sufyan bin Abdullahi Saqafi shine Sufyan bin Abdullahi Saqafi radiyallahu anhu Allah ta'ala ya kare da a gare shi kare yace qultu ya rasulullah nace ya ma'aikin Allah qulli fil islam qawlan wato qulli ka gaya mun fil islam qawlan wata magana game da musulunci ko a cikin musulunci da la as'alu anhu ahadan ghayrak da ba zan tambayi wani ba in ba kai ba game da shi ala sai manzan Asalam yake cewa ul'amantu amantu billah wa na yi imani da Allah sun mastaqim sannan ka daidaita akan imani da Allah rawahu muslim imam muslim ne ya rawaito wannan hadisin a ah, wa wannan hadisin yana da matuƙar mahimmanci kware da ƙwarai da gaske musamman a rayuwar mumini a ta yau da kullum wannan sahabi Allah ta'ala ya ƙara da a gare shi inda ake masa laƙabi da abu amr wasu wannan suka ce eh, ana masa laƙabi da abu amrata sufiyani bin abdullahi saƙafi ike cewa a na ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ka gaya mun wata magana game da abin da ya shafi addinin musulunci da ba zan tambayi wani ba bayan ka wata magana ka gaya mun wata magana da ta gamsar da ni game da musulunci zama ban da matsala game da addini na ni je addini na zama to ya sha ban da matsala ba zan tambayi wani game da abin da shafi addini na ba inda ka gaya mun wannan maganar Ko addini ne menene ya sha shi kenan ban da matsala game da addini sai dai wata matsala daban ba dai magana addini ba ta kaga gaya wata magana da take za ta warkar da ni game da addini addinin Allah kaga magana ce mai tsada la as'alu anhu ahadan ghayrak ba zan tambayi wani ba bayanka ya ma'aikin Allah Allahu akbar sai manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa qul amantu billah to ka ce na yi imani da Allah sun mastaɗin sannan ka daidaita a wannan hadisi a kamar da muka ambata mahimmancinsa ya kai ma'ana a daidaita da a suratul fasiha saƙon da yake suratul fasiha da ake maimaitawa kullum a cikin sallah alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim an fahimta maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim an fahimta abin da ake roka a cikin fatiha to daidai yake da wato dama wato mahimmancin abu yana bayyanuwa ne bisa ga yadda aka mai mahimmanta ma shi cewa kana dinga maimaita shi kamar fatiha duk raka'a sai ka faɗi ta sai ka yi ta saboda mahimmancin daidaituwa akan addini zama addinin ka bai da matsala ba kawai an sunanta ma karanta fatiha bane kawai karanta ta kamar waka ka wuce a ka dinga ta'amulinta da kuma ka mahimmanta saƙonta da take ci saƙonta saƙon da shi ne daidaituwa akan addini ya za ka daidaita akan al mustafi ya za ka daidaita farko ka roƙe roƙon Allah sannan ne ka dage wajen bibiyar ina addini na gaskiya yake ba kawai an ce kawai musulmi musulmi kowa ko a shigo a me kai a karan kanka ka tsaye kan dokokin musuluncin ko ba ka daidaita ba an fahimta shi ne babban kalubalen sama salama ke cewa mai wani zai waye gari musulmi ya waye gari eh, ya zama sai yammata mai kafiran ƙarshen duniya ko zai yammata mumini ya gari a matsayin kafin me yasa ya sau da wannan masalolin na daidaituwa akan addini so da musamman irin wannan zamanin da ake ciki na hayaniya da abubuwa kafircin nan gashi ya fi leda akan hanya a zama cikin sauki yanzu nan a gama wani abu da in ka faɗe shi kaban musulunci yanzu nan wani zai gama ma yana da falala to kana yin sakaban musulunci matsawar ka san me kake faɗa sabon musulunci wallahi sai da wani addini daban dan fitina ƙarshen zamani zamani ai babban abin tafi shafa imanin mumini ai dama za a shigo ma da abu da siffar addini ko san Allah ko san annabi kana da ƙasa ka ba addinin Allah din kuma da sunan addinin Allah za a zo da shi an fahimta wannan duk sha'anin shaidan ne dama ba zai taɓa barin kowa ya shiga aljanna ba dama sai ya zo ya wuto na wuta an fahimta to wannan sahaban saboda fahimtar hatsarin wannan abin sai ke tambayar musulunci ka gaya min abin da in na faɗi wato gaya min wata maganar da in dai kai min bayanin ta so ba zan tambayi wani game da ita ba game da addinin musulunci sai ke ce masa mai ul amantu billah ka ce na yi imani da Allah mato shi wannan kaga sahabi ne ba wai ba musulmi bane yayin imani da Allah sai makin Allah yake ce masa izo imaimaita to ka gaya min wani abu da da ba zan tambayi wani ka ba sai ka ce amantu billah nayi imani da Allah sannan ka daidaita wato nan akwai wata wato hikima ta koyar da dan adam abu mai muhimmanci wani lokacin ana sanar da kai abu ba wai ka jahilce shi bane ba ko baka san shi ba a'a za a nemi ka faɗi abu ko a maimaita ma wannan abin saboda muhimmancinsa an fahimta? ya eh, saboda muhimmancinsa na biyu lokacin da aka ce ka maimaita wannan abin lokacin za ka fi fahimtar sama an fahimta lokacin da za ka fi fahimtar wannan abin ba a baya ba sama ki ta musamman ƙulka ce na yi imani da Allah amantu billah ita ya ƙara maimaita sun mastaɓin sannan ka tsayi da aiki a shekara kenan a wato imani da Allah ba a wadatuwa barinsa? duk lokacin da ka yi imani to lallai me akwai bukatar ka ci gaba da imani amfani da ayon alkur'an da dama suka ishara zuwa ga haka imani ka ƙara yin imani ka ƙara jaddada imaninka an fahimta shi sa ta'ala ke ta da zina qalu rabbin Allah masta istaqamu wani da suka ce mana eh, suka ce Allah ta'ala shine ubangijinmu sun masta mu sannan suka daidaita kaga qalu qul amantu billah kaga daidai yake da wannan nassin hadisi ka ce ka yi imanin sannan kuma mai sun masta mu sannan suka daidaita akan me al-iman suka daidaita akan abin da yake imani an fahimta to a ah, idan aka ce sun mastaƙi sannan ka daidaita shi shine ihdinas mustaƙi ta farki wanda ke al mustaqim daidaitacce kaga daidaitacce kishiyarsa mai karkatacce wanda yake ya karkata ya karkace wa gaske shi sa masu salama wancan hadisin izo ishata mai layika ɗaiɗaiɗai dai dai har 70 da da wani abu ko yace dukkanin su suna wuta sai sai ja layi dubu ko shi ke fassara menene waccan ayar kula sabu subula fasa faru kabikun an sabili na nau an na hada sirati mustaqiman fattabi'u wannan shine tafarki na daidaitacce zakallahu khair fattabi'u ku bi shi wannan tafarkin gashi dogon layin da makin Allah ya ja dogon nan shine nasa wala sabu subula sai ma ake ta wayannan hanyoyin gasu nan a gefen wannan dogon layin su ne hanyoyin da za a zo muku da su shi ga hanyar wani tana da kyau akwai kaza a ciki akwai garabasa a ciki akwai kaza akwai kaza wanda ya shiga ma dan aljanna ne shi da iyalansa da ƴaƴansa da jikokinsa da matansa ko ya aura ko ya saka da kaza da kaza duk za a ta da kai ka bi waccan hanyar ka bar ta manzo Allah sallallahu su kana kai wucewa shikenan ka buro man baka kamar sallama mai ka ka rabu da ita ke ka rabu da ita wannan daraja ce da Allah ta'ala ya ba manzo Allah sallallahu an fahimta to don haka wajen istiqama sai ka rabu da dukkanin hanyar kowaye sai ka tsaya akan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine qul amantu billahi thumma istaqim sannan ka samu istiqama zaka samu istiqama ne in ka ba hanyoyi da yawa eh misali a ce zaka je eh, ina ne za mu ba da misali a ce misali da kanan zaka je gidan murtala wata hanya ya kamata ka bi eh yau kaga za ka bi sabon titi za ka binke ko to sun ce ma a ah, a ai in ka bi eh, hanyar fan shekara ko nan na hanyar kumbuzo din na ai za ka bi za ka iya zuwa musamman lokacin da ba a gyara hanyar sabon titi ba ai ba ta da kyau amma ka bi sannan ta ci kwantar ta fi kyau da Allah tana kyau za ka je in ko ta titin sabon titi kyau za ka je wannan kwalta ɗin mai kyau in ka bi ta za ka je haka ba ita mustaqim ɗin ba wuta ta kai ka zuwa ga murati shine hanyar manzon Allah sallama ba wanda Allah ta'ala ya bude masa kofa sai ma yakin Allah in ka ba hanyar wani shi aiko ma shi akai da za ka bi shi manzo ne ba manzo tattuna ba manzo bane ka ajiye shi duk abin da zai sai dai zama ittihadin sa fahimtar su ce ta addini in ya yi daidai ya dace da shari'a ma kin Allah Allah ya bashi lada in bai daidai ba kuma a tambaye shi don me kai wannan abu in ba a yafe masa ba an fahimta shine imani da Allah imani ka samu istiqama akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda baka rawa an fahimta shine eh, wannan istiqama tana tabbatuwa ne da tsaye da tauhidi da bawa Allah ta'ala dukkanin haƙoƙin da ya shar'anta wa bayi ba ka kira kowa ba sai Allah ba ka ka wa ƙanƙan da kai ga kowa ba sai Allah ba za ka kira ba kowa sai Allah ba tu wannan amantu billah da duk abin da imani ya ko yake lazumtawa ko yake wazabtawa ka tabbatar wa Allah subhanahu ta'ala wannan tun daga aikin furci da aikin zuciya da aikin gabbai duk Allah ta'ala kake sai imanin ka daidaita an fahimta shi sa aka samu ruwaya kasar na Umar da yake fassara watan ayar ko allazina qalu kawo allah thumma istaqamu ike ta istaqamu wallahi ala ta'atihi an fahimta walam yarugu rawghan as-sa'alib sun daidaita wallahi akan da'a ga Allah bin Allah an fahimta walam yarugu rawghan as-sa'alib ba su yadda dila yake ba haka haka haka haka zigza can da can a haɗo can a haɗo can a ce duk hanyar wai za ta kai mu zuwa ga ta za ta kai ku ai ba a ce kai biye biye ba tirat za ka tafi hanya hanya hanyar salama guda ɗaya ita ce take ɓallewa zuwa ga Allah ko da ka ba hanyar Isa ko Musa ko wane ne ba zai kai ka zuwa hanyarsa ba za ta kai ka zuwa ga Allah ba domin an rufe sai ta manzan Allah kaga annaba ne ko a ce ni shikenan na addinin Adam Musa zan rama wa zan raya ai dan uwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma ya annabi ne ko ai ina son manzo sallama amma hanyar annabi Musa zan ko ta Isa Allah ba zai karba wuta zaka Allah ba zai karba aikin nan sama to kuma ya ka ba hanyar wanda yake bai ma kai annabi ba sallallahu alaihi wasallam an fahimta Isa Abdullahi Abbas yake ta istiqamu ala shahadati Allah ilaha illallah sun samu istiqama abu da shaida ba a mota bisa cancanta sai Allah zuciyarsu ta shaida an fahimta harshen su gaban sun shaida ba a mota bisa cancanta sai Allah ba sa rawa akan wannan shine istiqama shine ta siratal mustaqim tafarki maribici to shine tace amantu billahi thumma istaqim ka daidaita akan tauhidi da imani da Allah subhanahu wata'ala to wannan abin da musulmi ya wa wannan sahabi nasa to shi ne abin da zai wadatar da kai game da musulunci da ba za ka tambayi kowa ba ma'ana wannan abin shi ne kamalar musuluncinka da cikarsa matsawar baka samar da wannan ba to kana bukatar ka tambaya a gaya ma matsawar addininka bai samu wannan ka'idar ba ta ya faɗa to kana buƙatar wata shirya wai kana bukatar wani bayanin da zaka samu shirya an fahimta imani da kuma daidaituwa a kan imani shine babban abin da yake mai tsaye da musuluncin mutum amma in dai wannan bai tsaya ba to ko kana yin sallah ko kana kaza to addinin ka akwai gyara a ciki sallah ba ita ce ta wato ainihin abin da Allah ta'ala ya fara wa dora da nauyi na bawa ba a tsaye da tauhidi Allah ta'ala din ya zamanto haƙinsu ya daidaita ɗayan tashi din a cikin bauta sannan sai ka zo kuma sauran bauta na gabbai sai su biyo baya. Allah ya samu jaji. Don haka, Allah hadisi fayani wal ishiru, hadisi na ashirin da biyu, ana abi Abdullah, jabir bin Abdullah al’ansari, radiyallahu anhuma, anna rajulan sa’ara Rasulullah sallallahu فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت Ramadan. وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة قال نعم الله أكبر حديثنا عشرين دقيقة دك أبو عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري الله تعالى يقاري داء غريش yake cewa haƙiƙa wani mutum ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ara'aita yamakin Allah wa kaban labari idza sallaitul maktubat lai salloli na wajibi wa sumta ramadan na kuma azumci watan ramadan wa ahlaltul halal na halarta halal wa haramtul haram na kuma haramta haram walam adri ala zalika shay'an ban ƙara wani abu ba a cikin addini na adkhulul janna zan shiga aljanna an je qiyama qala na'am Musa sallallahu alaihi wasallam eh na'am zaka shiga aljanna rawahu muslim a imam muslim ne ya rawaito a shi ma wannan hadisi kace an abi abdullah jabir bin abdullahi al-ansari wanda eh, wannan wato abu shafa alkunyarsa ce abu abdullah musamman suna cewa a kunyarsa abu abdurrahman wani suna cewa abu muhammad wa saboda mahimmancin alkunya har sabanin malamai ake akan cewa wannan alkunyarsa kaza saboda abu ne tabbatacce sahabbai kowa yana da alkunyarsa in ka zo tsakaninsu ba za a sai eh, misali ina umar ma ko ina wani so da girmama su a ce ina baban wani wannan tarbiyya ce ta musulunci ina baban wani ina baban wanci haka sahabbai suke tsakanin su saboda girmama juna wannan wata ala bai kamata mu batta ba matsayin ta mutu tsakanin mu sai dinga cewa baban wani ko baban wanci domin girmama da mutuntawa an fahimta wannan koyarwa ce mai kyau da addini ya koyar za ta ala ya samu dace to a wani ke al'ansari wanda yake al-khazraji kenan a irafin kabila ta khazraj an fahimta da suke zaune a garin madina Allah ta'ala ya ƙara yadda a gare su wanda babansa sahabi ne shi sahabi babansa sahabi ko eh, wanda shi ma ya halarci abin shafai asul aqaba Allah ta'ala ya ƙara yadda a gare shi ya halarci yakin badar a na mahaifiyarsa ita ma sahabiya ce an fahimta Allah ta'ala ya kare yadda a gare shi a wa yake cewa a hakika wani mutum ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa wani shi Jabir bin Abdullah ya rawaita hadisai wa yana kace wanda suka fi wa yawan eh, hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin sa ya kai dubu da da ɗari biyar da arba'in dubu ɗari biyar da arba'in daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wani Imam Bukhari da Muslim sun tafaki akan a 58 sarwato hadisi 58 a tare wani Imam Bukhari ya kadaita da 26 shi kadai Muslim ya kadaita da hadisai 126 daga cikin hadisansa an fahimta nan ake cewa ana razulan hakika wani mutum malamai suka cewa mutumin a lokacin sahabbai eh, shine nu'man bin qawqal nu'man bin qawqal shine wanda ya zamanto cewa yi wannan tambayar kice ma'aikin Allah ara aita shin kana ganin idza sallaitu maktubat inni sallolin nan guda biyar da aka wajabta min al-maktubat jami'an al-maktuba kace a salatul maktuba sallah ta wajibi wacce aka wajabta to maktubat jam'i kenan sallatul maktuma salloli wanda suke ne wajibi kaga sallah kenan cikin rukunan mai musulunci ko wa sumtu ramadan sannan kuma na zo mai ne azumin watan ramadan wani kaga a cikin rukunan musulunci nawa ya faɗa guda biyu ko ya sallah ya zo ya azumi sai mai saura eh haji aha sai me sai zakka ko wanda kaga haji da zakka eh, kaga wani abu ne da suke da alaka da me a samun dama ko samun dama sai ka ka kudin sai kana sai ka mallaki kudin da yake ya kai ne sabi zakai haka na ma aikin haji sai ka samu ikon zuwa ko liman sabara ilayhi sabila wanda ya samu iko kaga shi sa ambaci wannan ba bayan imani in yi sallah ta wajibi salloli guda biyar yi azumin sa a matsayinsa na talaka sannan kuma ibiya da halarta halal da haramta haram bai ƙara komai ba akan wannan ba sallolin na filfilu ba azumin nafila ba kaza ba kaza ba kaza to na abubuwan bai wannan amma waɗannan abubuwan ya tsayi da su da gaske wa Allah ta'ala yake wa an fahimta kita zai shiga aljanna wanda kaga a halaltul halal halarta halal wannan aiki ne mai wahala an fahimta wanda shi sa a wasu ka kaga eh, imamu nawawi ike fassara mai aiki nufi da halaltul halal ko wato wato na na menene yake ta na aikata ko ko na ba abin da yake Allah ta'ala ya halatta na na tsayo a kansa shi kadai shi nake aikata zuwa abu nake halal na abinci ko na abin sha ko na kaza ko na kaza nake bi iya wannan ban ci kudin wani ba ban sata ba ban kaza ba ahlaltul halal in fahimta wa haramtul haram na haramta haram abinda Allah ta'ala ke sa wannan haramun ne ni ma na za haramun ne ban aikata ba Shi ne, wannan kaga aiki ne na zuciya abu ne mai wahala sai an yaki da rai to wannan aikin ita ya tsayi da shi da gaske ya bi ka'idar da Allah ta'ala ya shimfiɗa ta halal ta haram ya tsaye da ba kowa ba ne sai ka samu munin da yake na saloli guda biyar amma mai wa'annan abubuwan su ne masa wahala halal da haram su ne masa wahala ma ina abubuwan halal da haram sun fi tsare saloli guda biyar wahala sun fi abubuwa da yawa wahala da Allah ta'ala ya ɗora to to yake sa to ya tsayi da wannan wa halaltul halal na halal wa haramtul haram na kuma haramta haram walam azid ala zalika shay'an ban kara wani abu ba akan wannan an fahimta me shay'an da yake nufi anan wanda kaga am lafazi ne wanda ke ami mai gamewa ban ƙara komai ba mana abin da ke nufi na abin da shafi arzaga'ib wan nawafil abubuwa na lada da kaza abubuwan da su ƙara ma lada da ƙara neman kusancin Allah na fulfulu sadaka da kaza da kaza dube ba iya wa'annan abubuwan ya tsayi da su da gaske an fahimta saboda Allah yake bai da wannan kita zai shiga aljanna ko kwaya ma'aikin Allah ya tabbatar masa cewa zai shiga aljanna an fahimta wannan kaga wato wato rahamar Allah ta'ala wato wa gamammiya ce ta gama dukkanin halittunsa matsawar ka ba Allah Allah ta'ala bai ba zai tozartar da kai ma Allah ta'ala zai buɗa ma kofar rahamarsa matsawar ka yi da gaske komai mafi kankancin aikin da kake kaga cewa ainihi kawai kaza nake sololi guda biyar da nake kaza kaza kaza kaza anya ko ma kaza an dai ka yi su da gaske domin Allah ka yi su da ikhlasi da taqwa da khushu'i wala za ka ga yadda za ka haɗu da Allah ba a buƙatar wai sai ka jinjimo ayyukan da za su wahalar da kai ka kasa a shay'an ta shay'an ka ɗauki addini a hankali sa man sanar yake ta me walan yushadda dina ahadun illa ghalaba babu mai tsananta wa kansa da addini fati yarin da ya shi sai ya kasa addini a hankali ake yi an fahimta shi sa wanta ma yake ta wato annafsu ka tifli in tahmilhu shabba ala hubbi rabai wa in ta tuhmilhu yanfadhi an fahimta wato ita rai kamar wato jariri take kamar yaro take in ta Hamilu in kai watsi da shi to sai ta tashi akan mai son a sha da shi nono haka yaro yake ko amma aka yaye shi fa haka dole ya yayi to haka rai take dole sai an bita a hankali a cikin tsanaki sannan kai inda ake so a kai. to don haka a wannan sahabin izo da tambaya <coughs> manzon salama ita tabbatar masa haka na wani sahabi shi ma akwai irin wannan ba shi ne faro ba an fahimta haka ya wafdu eh, um, um, wannan kais ko da kuma wani sahabi shi ma haka zai irin wannan tambayar shi ma ikin Allah in ne kaza kaza kaza za ne sallali guda biyar ne kaza dai kaza ban ƙara komai ba zai shiga aljanna aka ce eh, za ka shiga aljanna zai kenan in ka tsayi da waɗannan abubuwan shi kenan in fahimta na'am Allah ta'ala ya samu dace wannan yana masalama wato babban kashin bayan abin da Allah ta'ala yake so a yi a bayan kasar nan shine bautata masa in dai ka bauta masa ka tsira ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun amma in dai ka rabu da wannan bautar to ka tabe ko me ka samu a duniya a bayan ƙasa ko me ka mallaka matsowar babu bautar Allah a cikin rayuwarka to aikin banza ne aikin banza ne kuma abin da ka samu zai zama tuna mai wa ba nauyi da matsala a ranar fiyama duk abin da ka rasa matsawar ka samu bautar Allah sukunin bauta wa Allah ta gode wa Allah ka ci bar rayuwarka kai dai baka yi asara ba ko me ka rasa a wannan gidan duniya maza Allah ta da imaninka da ta masa to kai ne wanda Allah yake so an fahimta kai ne wanda Allah yake so in kuma Allah ta'ala ya haramta ma ni'imar daɗin bauta ta masa ko mai ka samu to aikin banza ne ba zai ma amfani ba an fahimta kuma Allah ta'ala bai zaɓe ka da komai ba bari Allah ta'ala mai ya jaraba ka ne da abin da ke jarabawa da nauyi a gare ka amma Allah ta'ala ya baka wato zarafin bauta ta masa da jin daɗin bauta gare shi to Allah ta'ala ya mallaka ma abin da yake mai wato ya fi duniya da abin da yake cikinta an fahimta shi sa babban abin da yake sahabbai suke tambayar masu sallama a kansa shine ya za su haɗu da Allah lafiya me abin da Allah ta'ala ya ɗora a kansu da in suka yi za su tsira a wajen Allah shi ne wannan tambayar kawai in an yi kaza aka ba Allah za a samu Allah in kuma abu abautawa Allah ba to mutum sai zai samu azabar Allah ta'ala an fahimta na Allah ta'ala ya samu dace don haka a wasu da lokaci ya wani ko? to na hadisi na gaba yana da na tsaye eh, sai mu tsaya a insha na kawai tambaya bayan wannan sai wannan insha Allah ta'ala na Allah ta'ala ya samu dace subhanakallahumma ka.